Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo da 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango 200.5 haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin na farko a yau Alhamis 29 ga watan Satumba shekara ta 2016 ga kanin labarai. Masu bincike na kasa da kasa sun ce jirgin saman fasinjan na, na Malaysia da ya faɗi a gabashin ƙasar Ukraine a cikin watan Yulin shekarar 2014 wani makami mai linzami ne ya harbo shi. majalisar dokokin amurka ta kawar da wani shirin doka na shugaba obama da ya nemi hana amurkawa kai karan saudiya gaban kotu a jiya laraba kuma farashin ɗanyen man fetur ya tashi biyo bayan rahotanni da aka bada masu cewar kungiyar kasashe masu arzikin man fetur sun cimma matsayar rage wannan man fetur da suke haƙowa. kanin labaran kenan majalisar wakilan tarayyar najeriya ta dakatar da tsohon shugaban kwamitin kasafin kudinta abdulmumuni jibrin na tsawon shekara guda sai dai ya ce ko a jikinsa ba duk abin da suka yi ne a wajen aikin banza ne bai da wani amfani eh, takardar nan da aka kai majalisa kamar takardar tsire ne Ƙungiyar matasan Arewacin Najeriya ta ba dattawan Arewacin ƙasar ta ɗorawa yankin alhakin neman hanyoyin sassautowa talakawa yankin raɗaɗin koma da tattalin arziki to ko menene dalili? domin su matasa idan suka zauna suka ce za su ɗauki hukunci a kansu za su iya yin wani wasu abubuwa wanda suke za su yi zafi da yawa sai kuma shirin domin iyali wanda zai nazarci alfanun shirin auren zaurawa na jihar Kano kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a. Masu bincike na ƙasa da ƙasa sun ce jirgin saman fasinjan na Malaysia da ya faɗi a gabashin Ukraine a cikin watan Yulin shekarar 2014 wani makami mai linzami ne ya harbo shi wanda aka aika zuwa ƙasar daga Rasha. sakamakon binciken da aka fitar jiya laraba ya tabbatar da gaskiyan makamancin wannan binciken da wata hukuma ta kasar holland ta gudanar wanda aka cimma matsayar cewa jirgin malaysia kirar mh17 da ya faɗi makamin rasha da ta aika ne ya kakkaɓo shi zargin da ita rashan ta musunta rahotanni suna nuna cewar 'yan tawaye masu ra'ayi da rasha ne suka nemi a kawo musu wannan makamin zuwa ƙauyen Pervomask kuma lokacin da ya isa sun sanar da cewa ya iso a gabashin ƙasar ta Ukraine. Rasha dai ta yi watsi da sakamakon binciken da hukumar binciken na ƙasar Holland ta yi. Majalisar Dokokin Amurka ta kawar da wani shirin doka na shugaba Barack Obama da ya nemi hana Amurkawa kai karar Saudiya gaban kotu don neman hakkin su a dalilin harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001 da aka kawo wa Amurka. kuri'un da 'yan majalisar suka jefa a dukkan majalisun tarayya guda biyu masu yawan gaske ne kuma dukkan su bai ɗaya ne wannan shine karo na farko da majalisun ƙasar suka yi fatali da duk wani shirin doka da shugaba obama ya sa wa hannu wakilai 97 suka jefa kuri'a amincewa da kawar da matsayin na obama a majalisar dattawa yayin da mutum ɗaya kacal harry reid wanda kuma shine madugun marasa rinjaya a majalisar ya jefa kuri'ar da ke goyon bayan obama a majalisar wakilai kuwa waɗanda ba su ra'ayin shugaban su ne suka samu rinjaye da kuri'u 348 a kan kuri'u 77 na masu goyon bayan shugaba obama wannan mataki na majalisar ƙasan ya zama babban nasara ga iyalan waɗanda suka mutu a harin ta'addancin 11 ga watan satumba shekara ta 2001 zuwa yanzu kokari da suka yi na ganin an yi masa adalci a nan amurka na samun tannaki sakamakon dokar rigakafi da ke kare saudiya shugaba obama ya shaida wa gidan talabijin na cnn cewa wannan mataki na majalisa na baiwa mutane damar su kai ƙara hukumomi na saudiya kotu akan wannan batu kuskure ne ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc a jiya laraba farashin ɗanyen man fetur ya tashi biyo bayan rahotanni da aka ba da masu cewar kungiyar kasashe masu arzikin mai sun cimma wannan matsaya na rage mai da suke haƙowa idan kuwa har suka rage mai ɗin wannan ne zai zama karo na farko da kungiyar ta tsayar da irin wannan shawara a cikin shekaru takwas ba a bayyana tushen wa'annan labaran da ke cewar kasashen opec ɗin za su rage kaɗan daga cikin mai da suke samarwa daga ganguna miliyan 33 zuwa ganguna miliyan 32,500 a duk rana ƙungiyar ta opec dai ta take samar da sulisi na baki ɗan mam da ake sha a duniya farashin mai ya taba haura dala dala dubu ɗari dala ɗari a gangan mai wato ganga guda kenan amma daga bisani ya rika faɗowa musamman a shekarar 2014 inda aka samar da mai ya inganta a nan amurka a da ana iya samun wato farashin mai ya faɗi kuma kasashen na opec dai suna ɗaukar shawarwari na rage mai wanda hakan ke haifar da tashin farashi saudi arabia da take taka muhimmiyar rawa a harkar opec ita ce tafi hanzari wajen saurin rage man fetur da take samarwa a mako a wannan kwanakin hukumomin na saudiya sun ce ba za su rage mai da suke haƙowa ba har sauran ƙasashe da suke cikin opec su kuma sun biyo sawu sai dai za su rage man fetur ne abinda ya sa yawan man fetur zai karu a duniya sa'adna kuma farashin mai zai ci gaba da faduwa jiya laraba amurka ta kakaba wasu mataimakan shugaban demokradiyyar jamhuriyar congo joseph kabila su biyu takunkumi bisa dalilan takurawa aƙidar demokradiyya da suka yi da kuma take hakkin fadar albarkacin wato albarkacin baƙi da hakkin biladama suke yi akan haka ne yanzu amurka ta rike duk wasu ƙaddarori da waɗannan mutanen biyu suka mallaka amurka kuma an haramta wa duk wani ba amurke ya yi hulɗar kasuwanci da su mutanen biyu da aka saka wa takunkumin ajiyar laraba sun hada ne da kwamandan sojin ƙasa major janar gabriel amisi kumba da kuma tsohon sifetan 'yan sanda janar john mumbi wanda shine babban mai ba da shawarwari ga shugaba kabila jami'an amurka sun ce numbi ya yi barazanar kashe 'yan takara a adawa da suka ki janyewa daga takara a zabukan kananan hukumomi a watan maris sannan suka zargi kumba da laifin aika sojoji su gallaza wa mutane masu zanga-zanga a kuba. akasarin mutane a ƙasar ta demokuraɗiyyar jamhuriyar congo suna cewa shugaba kabila jami'ansa suna amfani da ƙarfi da kuma tozartawa don ci gaba da riƙe madafin iko a cikin watan disamba ne ya kamata ya sauka daga bisa mulki bisa ga tsarin dokokin ƙasar kabila ya zama shugaban ƙasar ne a shekara ta 2001 kundin tsarin mulkin ƙasar da aka rattaba wa hannu a kai bayan shekaru biyar da ya hana shi ci gaba da shiga takara har yau dai bai fitar da ranar da za a sake sabon zaɓe ba labaran duniya kenan kuka saurara Goma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a kanan daban Najeriya inda kungiyar matasan arewa maso gabashin kasar wato masu rajin kawo sauyi a sha'anin tafiyar da harkokin mulki a Najeriya ta ba da wa'adin makonni biyu ga kungiyar dattawan arewacin kasar wato ACF ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki game da mawuyacin halin da talakawan kasar ke ciki da kuma zumar faɗaka da gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin da ya kamata. Mahmud Ibrahim Kwari na da ƙarin rahoto. A wani taron gaggawa da shugabannin kungiyar najiyoyin Arewa 19 suka yi jiya a nan Kano, matasan sun yi muhawara tare da nazari kan tsarin tsadar rayuwa da sauran kalubale da talakan Najeriya ke fuskanta musamman ma na arewacin Najeriya. Talakawan da suka zo suka dage akan wannan harkar zaɓe ya zamanto akalla mutum yana iya cin abinci sau uku a rana. Bangaren tattalin arziki ya zamanto mutane sun samu sauƙin harkokin kasuwanci lokacin da ake kamfen an ce za a samu mutum miliyan kaza aiki an ce za a ware wa mutum miliyan kaza kuɗa kuɗaɗe wanda za a dinga biyan su duk wata wanda su ba su karatu ba za a dinga samun masa harka da za su samu kuɗaɗe suna wasu abubuwa an zo an yi magana an ce za a dinga ciyar da ɗalibai abinci ta ga duk wannan abubuwa ne wanda mu a tunanin mu gwamnatin da ta ce za ta yi wannan abin ta san za ta iya ne kuma abin mai yiwuwa ne ta faɗa haka to har yanzu babu wani abu da ya fara canjawa to magana gaskiya ko makaho ya shafa ya san akwai matsala akan harkar tattalin arzikin nan yanzu a ce dala dala tana 480 fi an rufe boda abubuwa ba za a dinga shigo da shi bayan na ƙasa ba su zama sun isa mutanen nan ba. Malamin Sani Mahmud Darma kenan shugaban kungiyar matasan ta Arewa Citizen Action for Change. Sai dai matasan sun bayyana damuwa kan yadda suka ce dattawan Arewa sun yi gumda bakin su duk kuwa da wannan raɗaɗi na rayuwa da talaka ke fuskanta. Kira ga ita kungiya ta dattawan arewa mun ba su daga nan zuwa sati biyu da Allah su daure su shirya wani gangamin taro a tsakanin su da su zauna tattauna matsalolin da suke faruwa a kasar nan domin su matasa idan suka zauna suka ce za su ɗauki hukunci a kansu za su iya yin wani wasu abubuwa wanda suke za su yi zafi da yawa to ba ma son mu fara wannan abin kasan nan fa mu da muke matasa mu a kanmu muna jin jikin mu cewa to fa akwai matsala fa idan dai aka ci gaba da ake akwai matsaloli Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Najeriya talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za yayin da ake ci gaba da takun saka dangane da batun sayar da ƙaddarorin gwamnati da kungiyar kwadagon tarayya ta ce yanzu inda idon mage ya waye masu kula da lamura suna gani akwai waɗansu lokutan da yin hakan ya fi alheri ga ƙasa. A cikin hirarsa da wakilinmu Umar Faruk Musa, Malam Ahmed Yusuf, wani tsohon daraktan banki kuma masanin tattalin arziki, ya yi fashin baki kan wannan lamari. Idan ka dubi yanayin da Najeriya take ciki lallai muna buƙatar kuɗi amma kuɗin nan in an same su yanzu me za a yi da su za a kashe ni idan an kashe za a kashe ne don rayuwar jama'a a yau saboda haka kuskure ne mutum ya saida abin da ke kama su kuɗin shiga kullum so ni duk kace nicin da ake yi ana yin sa ne wani lokaci don tsegumi kawai ko don siyasa amma duk wani wanda ya san yana da sanin ya kamata ya san cewa idan har mutum zai sai da kayansa zai duba wa'ane ne ba sa biyan bukatun da shi ya shimfiɗa lokacin da ya kafa wannan jarin ta kamar yanzu refinery ba ma samun biyan bukata wurin idan an saida su suka fara aiki za mu samu ci gaba ko ba za mu samu ci gaba ba kaga haka shine tunanin da ya kamata mu haɗa yi lokacin da aka sai da nepa abinda mutane suke duba yawanci kamar su NSC sun duba an sai da nepa ba a samu ci gaba ai abin da ya faru lokacin da aka sai da nepa yaya aka yi aka sai da nepa Ka ba an ci akwai NLNG da aka ce yana cikin wanda za a sai da ba yadda za a sai da wannan saboda me wannan ai wato nagaje ta baka ya'ya ta baka nono ka samu madara a samu mai sannan kuma a zuwa ce za a sai da ta wannan rashin hankali ne amma refineries din nan da ba abin suke da kuɗi kullum kuma muna muna muna shigo da mai ba su da amfani ya kamata a sai da su amma in za a sai da sun kada a da aka yi na nefa a je a saidar da kawai a watsar da su abin da ya kamata a yi a nemo wa'anda su dama sana'a kamar total sun ce suna so a ba su total an san zai da su abin nan idan ajib sun ce suna so a ba su amma kawai mutum ya fito ururu kawai ce shi yana son yana kuɗi zai kafa da ba zai yiwu ba zai zo ne kuma ya sa mu cikin wani alaƙa kai a fara cikin wani rikici na daban. to amma akwai masu cewa maimakon a sayar da irin waɗannan kamfanonin ma ɗungurungum kamata a ce mm. wani kaso ne na gwamnati aka saida amma a riƙe wani kason domin ko eh, gaba. to ka gane ko yana wannan yana da amfani a hakan amma idan aka tsaya aka kwatanta nawa ne darajar su a yau a kasuwa yawancin su gwangwanaye ne duk wanda ya siya siya nika zuba kuɗi bala'in kuɗin da zai zuba sannan su tashi. fa wani kawai ya share ne kawai filin kawai ke so ya sake gana wani. ko kuma su kebe su kashi ashirin da cikin kayayyakin da ke wurin da za a samu hada a sada wani ya miki amma kawai ya zuwa ce wai abin nan in aka duba aka duba ga ba da za a yi dole ne a sai da su a sai da su in kuma za a samu kamar kashi ashirin a sai da a samu abin nan ba komi amma wannan ba abun kace na ce bane a tasha abu makwararru ne su tsaya su yi lissafi su gani su ba da shawara Mallam ahmed yusuf kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon babban darekta a bankin unity a nigeria umar faruk musa murar amurka a Abuja, nigeria. To madalla bari mu rufe taska rahotannin namu a birnin tarayya Abuja inda Majalisar Wakilan Najeriya ta dakatar da tsohon shugaban kwamitin kasafin kudinta Abdulmumin Jibril. Wakilinmu Nasiru Adamu Ihilkaya yana bin diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana. dakatar da tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilai abdulmumin jibrin tsawon kwana 180 na majalisa ya jawo masu ganin hakan daidai ne da waɗanda suke ganin da majalisar ta jira hukuncin kotu bisa karar da dan majalisar ya shigar. suspendin ɗin shi ba shine solution ba in daga sanda aka yi suspendin din sannan kuma zai fara rigima. dan ma dan majalisar wakilai ne guda jika zaure ke nuna rashin goyon bayan lamarin majalisar dai ta dakatar da jibrin bayan kwamitin ladabtarwa na majalisar ya gabatar da rahoton nuna jibrin ya ki bayyana gaban kwamitin don amsa zargin zubarwa majalisar mutunci kan zargin a ringizo ko cushe a kasafin kuɗi. kuɗi tsohon dan majalisar wakilai ibrahim bello ya ce jibrin din ne ya jawo kansa wannan hukuncin shi ne ya kamata ya je tabbatar ma wa'annan kwamitin da kwamitin nan ba aljanu bane ya ce musu ai su ba sani bane ga hujja an yi annan a bi bahasi sannan ya kawo abin nuni nuna musu ya dan ya nuna musu yana da gaskiya ya san kuma abin da yake yi ba ƙaro yake ba in yi wannan ya ƙara maka shi daraja jama'an Najeriya gaba ɗaya ba su gane cewa wannan ya san abin da ake kuma lalle shi abin da ake gina majalisa dattijo mai wa'azin islama shek ko musa hasan katsina na da ra'ayin majalisar ta yi gaggawar ɗaukar matakin da hakan zai haddasa ayar tambaya. Sai su bari a ta aikin ta. A tabbatar da cewa makaryaci ne shi ya yi kage ne sai 'yan Najeriya su fahimci cewa 'yan majalisa ke da gaskiya amma a halin da ake ciki yanzu dai su kafa kwamiti tsakanin su ko ya halarta ko bai halarta ba shi kuma ya yi irin bayanan shi to talakan najeriya da duk wani ɗan najeriya da ya san abin da yake ba zai yadda cewa majalisa tana da gaskiya akan wannan ba abin da za a ɗauka kawai to majalisa ta tabbatar da ta yi abin nan sannan kuma tana kokari ta danne wannan abu wannan zai ba da dama nan gaba shugabannin majalisa da majalisa duk wanda ya samu dama ya yi abin da ya ga dama da dukiyar jama'a ba tare da ainihin tunanin cewa za a iya ɗaukan matakin hukunci a kan shi ba. Na tare da Abdulmumin Jibrin na zantawa da lauyoyi kan dakatarwar da ya ce bata bashi mamaki ba. na san cewa akwai wani shiri da suke da shi shi yasa na ce ba zan ma bata lokaci na in je gaban wannan eh, kwamitin ba duk abin da suka yi ne a waje na aikin banza ne bai da wani amfani eh, takardar nan da aka kai majalisa kamar takardar tsire ne bata da wani amfani bata da wani daraja insha Allah kotu za ta karya ta ni bai dame ni ba dogaran Allah ne Allah ne mai bada mulki majalisar dai ta ce ko bayan karewar wa'adin dakatarwar sai jibrin ya rubuta takardar neman abubuwa kafin a bar shi ya dawo inda shi kuma ya ce ba za ta sabu ba nasura da malika kamilar amurka daga abuja najeriya da To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da minti 17 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji shawarwarin da aka tsaida a taron Majalisar Zartawar Tarayyar Najeriya da suka shafi harkokin noma. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Ya Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 905 a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da tabbacin ainihin inda suke ko halin da suke ciki ko kuma guda nawa ke da rai a halin yanzu ba. bayan fitar da wani sabon faifan bidiyo da madugun kungiyar abubakar shekau ya yi ranar asabar inda ya sake ginda sharuɗan sakin 'yan matan shugaba muhammadu buhari ya jaddada matsayinsa na tattaunawa da kungiyar a wata hira da abokin aikin muladan ibrahim a yawa wajen taron kolin majalisar ɗinkin duniya batun yaran chibok kada ka manta akalla akalla boko haram sun kashe 'yan najeriya dubu ashirin 'yan matan chibok su wajen mitan da talatin ne ko mitan da ashirin akwai waɗanda suke cewa gwamnati ta yi magana da waɗanda suke rike da su na yi magana sau uku akan wannan kuma ba ni ya ƙarawa sai in su sun fito sun ce su su ne shugabannin boko haram su suke riƙe da 'yan matan nan 'yan matan nan suna wuri kaza a je a ga lafiyarsu da halin da suke ciki sannan sai a shiga yin magana amma ba haka nan ba yau wannan ya fito ya ce zai iya kawo guda uku gobe ne fito ce zai kawo guda biyar guda mai tan da ashirin muke so mu gani wani hali suke ciki don mu za mu yadda mu yi magana da su don mu amshe su mu da su makarantarsu wajen iyayensu ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garku da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya kasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. To Allah sa a dace. Bari kuma mu koma kan shirin aure da zaurawa da gwamnatin jihar Kano ta gabatar kimanin shekaru hudu da suka shige. A yau shirin zai tsokaci ne kan tasiri ko rashin tasirin wannan shiri akan ma'auratan da ke gidajensu. Kana kuma mu ji ko alƙaluman mace-macen aure sun ragu sanadiyar wannan shiri. Dr. Muhammad Hadi Musa masanin zamantakewar ɗan Adam kuma ƙwararre kan al'amuran da suka shafi harkokin iyali ya yi fashin baki kan wannan batu a hirarsa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. Abu ne da yake ake sa ran zai yi wani irin tasiri kala biyu farko ya rage yawan waɗanda suke zawarawan ko 'yan matan da suke garari a titi ba su yi aure ba kuma suna so su yi aure kuma mu duk gaba ɗaya ci gaban da mace za ta samu a rayuwarta da namijin ma shine zama da cewa ta yi aure tana ɗakin mijinta ko kasuwa ko kasuwanci za ta yi ko sana'a za ta yi amma dai tana da aure ta fi kima ta fi daraja ta fi mutunci saboda haka hukumar hizba da kuma gwamnatocin da suka bata gudunmawa sun yi ƙoƙari da kuma wato ba ruwa da tsaki wuƙa da nama da suka yi gurin wannan al'amari a daidai lokaci guda kuma yana da kyau masu nazari su auna su gani an ci nasara wurin shi wannan auren da aka yi na wajen wato aure kusan guda dubu hudu da wani abu daga lokacin da aka fara zuwa yanzu in ka tattara za ga kamar miji da mata miji da mata ga kamar mutum dubu takwas kenan aure dubu hudu. To koyaya matsayin rikin da aka ɗaura karkashin wannan shirin? alƙalima ko statistics ɗin da duk kowa yake samu daga hukumar hizba shine ba wanda zai iya sakin matarsa ko ta nemi saki sai an bi matakai da shari'a ta kafa wanda kuma ita hizba tana mai sa ido a cikin bin wannan eh, za a gaya maka cewar a yanzu dai a cikin kamar aure dubu hudun nan to bai fi 4% kaso hudu a cikin ɗari na wannan dubu hudun shine wanda za a ce an rabu dama kuma ba zai yiwu a ce uh, ɗari bisa ɗari babu aure ko guda ɗaya da ya mutu is too perfect kuma is very unnatural ma'ana rayuwa ba zai yiwu ta ɗau hakan ba to amma kagan aka ce kaso hudu ne kacal kaga ba karamin nasara aka ci ba illa iyaka mu masu nazari muna ta kokari mu shiga cikin abin don saboda wani lokacin ma'aurata kan ɓoye sirrikan aurensu to idan hukuma ta zo mata ba lallai ta faɗi ainihin abin da ke faruwa ba za ta iya goge hawayenta ta sa hoda kawai ta nuna wa duniya cewar komai lafiya kalau amma kuma a zahiri ita hukuma ba ta san cewar komai ba lafiya kalau ba domin faɗan mace ta ce komai lafiya kalau ga hukuma ba shi ke nufin lafiya kalau ɗin ita akan kanta ba to saboda haka mu masu nazari muna ƙoƙarin mu yi don mu wa hukuma da al'umma inda akwai matsaloli a cikin waɗannan abubuwa da cutarwa wanda ba su bayyana ga hukuma ba ta hanyar ita nazarin da take yi to mu muna ƙoƙarin yin wannan na farko kenan na biyu an sami misali wani saki ta bayan gida ba tare da hukuma ta san da shi ba shi ma a matsayin mu na wannan muna kokarin mu ga mun binciko mun samu don mu wato shi a faifai mu nuna wa hukuma da al'umma don a gane idan da akwai wata matsala da take tasowa wanda ya sa har ma an yi ta bayan gida ba tare da hukuma ta sani ba abu na gaba kuma shine shi auren da aka yi na kusan mutum dubu takwas nan aure guda dubu hudun nan ya yi tasiri wurin kwakwashe zawarawa da 'yan matan da kuma hana su yin saki a tsakaninsu da kuma tasiri a zuciyar al'umma waɗanda su ko ba su yi sakin ba ya zama da cewar sun yi izina ya zama musu madubi da za su kalla su ga wani kokari da hizba ta yi su ga wani kokari da gwamnati ta ba wa hizba gudunmawa ta yi don saboda kada su kuma su je nasu auren ya mutu in sake faɗa wannan aure da hukumar hizba ta yi daga lokacin da ta fara zuwa yanzu da duk gwamnatocin da suka ba ta gudunmawa shin ya yi tasiri a zuciyar ragowar jama'ar da suke kano ko wajen kano ma wurin su ga gwamnati ta yi ƙoƙarin kwakwashe wasu da suka auren su ya salwanta aka zo aka yi musu aure wannan ƙoƙarin da gwamnati ta yi tasiri a zuciyarsu su yi karatun ta nutsu su sami izina cewar to su kuma su kiyaye nasa auren don kar ma ya zo ya rushe to wannan a iya ƙwarya-ƙwaryen nazarin da na yi na fahimci cewar akwai matsala saboda magana ta gaskiya abinda muke cewa statistics there is no significant relationship babu wato na kasa samun wata dangantaka tsakanin wancan aure da hukuma ta yi da kuma tasirin da ake so ya shiga zuciyar mutane al'ummar kano don kar su kuma su je su fada cikin wannan wato saki din misali ya shiga zuciyar mata aure ta gane ga wasu nan gari suke yi a gari har sai da hukuma ta zo ma ta sa hannu ta taimaka sannan suka samu auren da suka sake yi suka samu wani rufin asirin to ita kuma wannan da take gidan mijinta wannan abin da gwamnati ta yi ya zama mata izina ta kiyaye ta auren kar ta bashi ya lalace ya salwanta ta fito garari a gari har ita ma ya zama da cewa yanzu ta zama nauyi ga gwamnati kuma ya zama da ita ma tana da bukata kuma yanzu ta sake yin aure to wannan shine ni a nazarin da na yi a research da na yi ban iya ban iya wato alakanta wancan aure da kuma wato eh, raguwar saki a cikin al'ummar mutanen kano ba kamar dai shi wannan auren wato wani 'yan abu ne shi kawai da ya zo mai zaman kansa amma wato akwai wasu giɓi da ya kamata a sake nazari mai zurfi a kai a gane cewar sai an cike waɗannan giɓin sannan kuma za a ci gaba da hana waɗancan da suke cikin gidajensu kashe ko salwantar da nasa auren su fito kuma su ƙara zama wa gwamnati nauyi gurin ta je da al'umma gurin ta je ta nema musu mazaje ko kuma su mazajen ta nema musu zawarawa ko abin da ya kama da haka don a zo kuma a ƙara wato tara jama'a a yi wani babban budget a sake yin wannan aure. to malam eh, gashi ka ce ka hango wani gibi a wannan gaba me sababa shi wannan gibi ko kuma giɓuka da aka samu na rashin tasirantuwa da wannan aure yayi na hukuma da aka yi da kuma su waɗanda suke gidajen mazajensu ko kuma su mazajen da suke auren matayensu. To sai ku ci gaba da kasancewa da shirin domin iyali. Yau dai nan za mu da burki a wannan shirin. Sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin. Sai kuma Cibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne Haka yake kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a jiya ne masu takarar shugabancin amurka hillary clinton da donald trump suka nufi jihohi da ake kwatanta su a da fagagen daga a siyasar amurka wanda suke buƙatar lashe su a zaben ranar 8 ga watan nuwamba clinton tana yakin neman zaɓenta a jihar arewa maso gabashi ta new hampshire tare da tsohon abokin karawanta a zaɓen fidda ɗan takara na jam'iyyar democrat bernie sanders kuma tana farautar ƙuri'un matasa 'yar clinton chelsea tana mata yakin neman zaɓe a jihar carolina ta arewa inda clinton ɗin da ta taka take da ɗan takarar republican trump suke yawan zuwa uwar gidan shugaban ƙasa michael obama ta bayyana a cikin wata sabuwar talla na kafafen watsa labaru tana gaya wa masu zaɓe cewa tana goyon bayan sabuwar tsohon sakatariyar harkokin amurka saboda ita hillary clinton za ta iya zama shugaban ƙasa da 'ya'yansa za su yi koyi da su masu bincike da ƙasa da ƙasa sun ce jirgin saman fasinjan na malaysia wanda ya faɗi a gabashin ƙasar ukraine a cikin watan yulin shekarar 2014 wani makami mai linzami ne ya harbo shi wanda aka aika zuwa wanda aka aika shi daga ƙasar zuwa ƙasar rasha sakamakon binciken da aka fitar jiya laraba ya tabbatar da gaskiyar makamancin wannan binciken wadda wata hukumar ƙasar holland ta gudanar wacce aka cimma aka matsayar cewa jirgin malaysia ƙirar mh17 da ya faɗi makami da rasha ta aika ne ya kakabo shi ku zargi da ita rashan ta musanta a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da za ku ji shirin na ƙasa na usman kabara wanda ke yayata gudunmuwa da waɗanda allah ya jarabta da wata lalura ke badawa ga ci gaban ƙasa. kamar kullum za ku ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa ko shafinmu na intanet har wa yau za ku iya muhawara a mu na sada zumunta facebook da kuma twitter a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.